za mu karasa fassaran aya ta bakwai ta suratul bakara insha Allah kafin mu ci gaba da tafsiri wa laqad atayna musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi karanta mana ita wa laqad atayna musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi darrusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون malamai sun yi maganganu a game da ma'anar kalma ta arrohul kudus wato ruhi mai tsarki menene ma'anan cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa ma annabi Isa alaihi salam da ruhu mai tsarki wa ayyadnahu bi ruhil kudus ita wannan kalma ta ruhu mai tsarki malamai sun yi maganganu da yawa a kanta amma cikin maganganun da malamai suka yi fahimta guda uku ne suke da inganci ta sashin ma'ana kowane ɗaya daga cikin guda uku ɗin nan yana da inganci saboda yana da hujja imma ta ayar ƙur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa hujjar ma tana da ayar qur'ani da kuma hadisin manzon Allah ma ba a cewa magana magana mai hujja sai magana da take da ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah game da ma'anar ruhu mai tsarki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka ma annabi Isa alaihi salamu da shi a lokacin da ya turo shi da sako zuwa ga banu Isra'il wannan kalma ta ruhu mai tsarki ta samu fahimta iri-iri amma yadda muka ce fahimta uku ce mafi inganci mun gabatar da fahimta guda a karatunmu na jiya a cewa abin da ake nufi da Allah ya ƙarfafa wa annabi Isa alaihi salam da ruhu mai tsarki ai abin da ake nufi da ruhu mai tsarki shine ran annabi Isa alaihi salam ransa yana da tsarki ma wannan maganar wannan fahimtar tana da inganci saboda ko an dogara ne da hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah kafin a gina wannan fahimtar hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim fahimta na harko kenan da Allah ya ce ya karfafa wa annabi isa alaihi salam da ruhu mai tsarki wato Allah yana nufin ya ba shi tsarkakakkiyar rai ran annabi isa alaihi salam yana da cikakken tsarki wannan shine taimakon da Allah ya ma annabi isa alaihi salam ba shi da ba shi da tunani na cutar da wani a zuciyarsa saboda ita zuciyarsa zuciya ce mai tsarki wannan shi ne taimakon da Allah ya ma annabi Isa alaihi salam ashe duk mutumin da Allah ya ba shi zuciya mai kyau shi ba yi da tunanin ya kuntata ma wani ko an cuce shi tunaninsa shine ya yafe to wannan mutumin ya samu kyauta mai girma daga Allah bare kuma mutumin da zai kira jama'a zuwa ga wani addini duk wanda zai yi da'awa ya kira mutane don su bi wani addini akwai buƙatar ya zamanto yana da rai mai tsarki rai mai tsarki shine rai wato wanda baya cuɗanya da tunani irin na shedan duk wani tunani wanda shedan zai iya kawo wa mutum to wannan rai ba a samunsa yana tare da shi a cuce ka ka yafe fahimta ta farko kenan fahimta da biyu wace ita ma fahimta ce ingantacciya game da ma'anan ruhu mai tsarki da Allah ya karfafa wa annabi Isa alaihi salam ya taimaka masa ya bashi ta wajen wa'azinsa fahimta ta biyu malaman suna suka ce ruhu da ake magana a kansa wanda Allah ya ba mu annabi Isa alaihi salam ba wani abu ne daban ba in ban da wahayi da ake saukar masa ai wahayin da ake saukar ma annabi Isa alaihi salam shine ruhi mai tsarki domin ku akwai ayoyin Qur'ani da suka kawo misalin haka ayoyin Qur'ani sun tabbatar mana wahayi ruhu ne na Allah Allah ya kira wahayi da sunan ruhu don haka da aka ce an taimaka wa annabi isa alaihi salam da ruhu mai tsarki ana nufin Allah yana saukar masa da wahayi tunda ko yana saukar masa da wahayi ya bashi taimako mafi girma misali aya ta suratul shura aya ta hamsin da biyu da Allah ya ce wa kazalika auhaina ilaika ruhan wa kazalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala liman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم wannan aya hujja ce mai ƙarfi da take tabbatar mana cewa ruhu wahayi ne fahimta ta biyu kenan game da ma'anar ruhu mai tsarki Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika auhayna ka ruhan min amrina kamar haka da muka yi maka wahayin ruhu daga al'amarinmu abin da ya shafi lamari na ƙur'ani sai muka yi maka wahayi na ruhu kunga Allah ya ba ma ah, kalma ta wahayi sunan ruhu wa kazalika auhaina ka ruhan min amrina kamar haka dai muka yi maka wahayin wani ruhi daga abin da ya shafi al'amari na ƙur'ani wato sai muka saukar maka wahayi in ji Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad ma kunta tadri mal kitabu kai da baka kasance kana sanin menene littafi ba walal imani kuma baka ma san menene imani ba in ji Allah ya gaya wa annabi Muhammad don maganar kai tsaye ana yin ta ne da manzon Allah da baka san menene littafi ba baka san menene imani ba saboda sai da manzon Allah ya kai shekara arba'in kafin nan Allah ya bashi wahayi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekaru arba'in sannan aka fara saukar masa wahayi Allah ya ce to da can baka san menene Qur'ani ba baka san menene imani ba tsawon shekarun da kai kafin arba'in din nan walakin sai dai ja'alna hunuran sai muka saka shi Qur'anin nan ya zama wani haske ne gare ka wahayi haske ne na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka yi nufi daga cikin bayanmu da wahayi daga Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya yi nufin shari'a ga bawa lokaci guda ne lokaci guda ne babu wahala sai Allah ya ce masa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lallai kai Muhammad babu ko shakka kana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici kun ga Allah ya ba da shaida ga manzon Allah Allah ya tabbatar da shaidar ga annabi Muhammad cewa manzon Allah yana shiryar da mutane Allah ka samu koyi da shi tafarki madaidaici wani tafarki kenan صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض lalle kai Muhammad kana shirye da mutane zuwa ga tafarki madaidaici wanne ne tafarki madaidaici shine tafarkin Allah hanya ta Allah wane ne Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wanda duk abin da ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasa mallakan sa ne yace ala ila Allah tasirul umur ku sani al'amura ga Allah suke komawa don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin kyautan da Allah ya masa shine ya bashi wahayi wahayin nan Allah ya kira shi da suna ruhu wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina amma ta yiwu ka ji an ce ai sai da manzon Allah ya kai shekara arba'in sannan Allah ya ba shi manzanci sai ka fara tunanin ah to da manzon Allah kenan baya kan shirya la ka duba abdurrul mansur mujallar na goma sha uku shafi na ɗari da tamanin da biyu da bahaushe yake cewa turan gini turan zane na kirki yana da alamar zama na kirki na banza ma da alamansa ko sayyiduna ali ya ce ƙila lin nabi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal abatta wasanan qab tun daga haihuwarka har zuwa shekara arba'in din nan da aka baka manzanci shin ya rasulallah kafin a baka annabci ka taɓa sujada ma gunki kuwa Allah ya ce la ban taɓa yi ba sahabbai suka ce fa hal sharibta khamran qatta to giya fa ka taba sha tunda da ba a ce karka sha giya ba ai daga sa zuwa shekara arba'in qala la manzon Allah ya ce ban taba sha ba sai annabi ya katse musu ma tambayoyin su yace musu wa ma ziltu a'rifu allazi hum alaihi kufrun baki ɗaya rayuwar rayuwar larabawan nan tun daga yaro na har zuwa lokacin da Allah ya saukar min wahayi ban taɓa gushewa ba ba a taɓa samun wani lokaci da na yi sha'awan wani abu na rayuwarsu ba duk abin da ga suna yi na tabbatar kafirci ne kar ma ka ci gaba da tambayoyi ga manzon Allah an katse ma hanzari tauran gini turan zane sai annabi ya ce wa ma kuntu adri mal kitabu wal iman kuma tsawon rayuwa ta kafin shekara arba'in din nan wallahi ban san menene qur'ani ba ban san menene imani ba yadda Allah ya faɗa a waccan aya ta suratu shura shi da sayyidina ali yake wa bidhalika nazala alquran haka ko Allah ya saukar da qur'ani yadda annabi ya faɗa haka Allah ya tabbatar wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah yake haka nan muka yi wani ruhi dangane da al'amarinmu na addini ma ta tadri mal kitab wal iman baka kasance kana sanin menene littafi ba menene imani ba da can baka sani ba Allah ke gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wannan maganar ana yin ta ne da manzon Allah amma gashi an sa ta a Qur'ani har yanzu musulmi na karanta ta yana ji yana fahimta kuma har ƙarshen duniya musulmi in ya zo in ya buɗe suratu shura zai karanta wannan magana ana tabbatar maka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wata babbar kyauta ga annabi Muhammad da bai san meye littafi ba meye imani ba Allah ya bashi Allah ka ba mu shirya ai ba ma annabi kansa ba ita gaskiya guda ce hankali ya san ko ba a maka wa'azi ba ka san abin da yake daidai ka san mara kyau ko babu wa'azi saboda haka ka yi tamanin wai sai da annabi ne ya taho kafin nan giya ta zame haram a tunanin dan adam ko zina take haram a tunanin dan adam ita zina duk abin da Allah ya haramta tuntuni ya riga ya sa tunaninsa ba shi da kyau a kwakwalwar dan adam ba sai addini ya ce karka yi shi ba ba ku misali hadisin da yake sunan abi dawud hadisi na 4502 yana sunan tirmizi hadisi na dubu biyu mujallar na biyu shafi na 23 ibn maja shine hadisi na 2533 an nasa'i a mujallar na biyu shafi na 163 ko ka duba irwa'ul galil mujallar na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu hadisin abu umama talbahili allah shi kara masa yarda sahabin manzon allah abu umama talbahili yake ba da labarin abin da ya auku na tashin hankali a zamanin sayyiduna usman a zamanin sayyiduna usman an samu yan tawaye yan tawaye da suka yi kokarin su kashe sayyiduna usman allah shi kara masa yarda wanda asali kutungwilar yahudawa suka shirya ta da za mu baje muku tarihin musulunci tun daga zamanin annabi muhammad zuwa yau da kun faɗi musulunci bai taɓa samun barazana ba irin wadda yake samu daga yahudawa tun farkon har zuwa yau rigima ake da yahudu asalin tawaye da ya faru a zamanin sayyidina usman wallahi shiri ne na yahudu a lokacin da 'yan tawaye nan suka shirya kisan sayyidina usman shi ne abu umama bahili wanda shi ma sahabin annabi ne yana da rai a wannan lokaci ya ba da labarin kaɗan abin da ya auku ya ce a lokacin da 'yan tawaye suka iso gidan sayyidina usman muna gidan a garin madina kenan sai sayyidina usman ya fito faƙala ya same mu mu sahabban manzon Allah muna nan da ɗan dama haka duk da shi ke mafi yawan sahabban annabi ba sa garin madina ka ji damar da 'yan tawaye suka yi amfani da ita domin da a ce sahabban manzon Allah ba su warwatsu duniya ba wasu sun tafi fagagen fama na yaƙi da a ce duk suna garin madina da wannan abu bai auku ba sai da suka yi kirdado suka yi kwatance suka yi hange cewa madina yanzu babu mafi yawan sahabbai sannan sai suka yi harin garin madina sai da na usman ya hito da ya fito ya same mu musa sahabbai da muke gari muna tare da shi sai ya ce mana hum la yatawa'aduna ni bil qatl anifan da zuna ji yan tawaye sun taho suna min alkawarin za su kashe ni kaji surikin annabi Muhammad halifa guda cikin halifofi shiryayyu sayyidina Usman Allah shi kara masa yarda yace innahum la yatawa'adunani bil qatl anifan yan tawaye suna ta min wa'adin za su kashe ni dazu duk ina ji da ya faɗi haka kulna mu kuwa sahabban annabi da muke wannan guri sai muka ce yakfi kahumullah ya amiral mu'minin Allah zai isar maka waɗannan mutane ya kai shugaban masu imani ka bar al'amarinsu ga Allah Allah zai saka ma kala sai sayyiduna usman ya ce walima yaqtuluna ni dan menene waɗannan za su zo su kashe ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah da kunnuwa na yana cewa la da damu imri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halalta matukar wannan mutum ya shahadu Allah ilaha illallah yana shaida ba abin bauta sai Allah wa anni rasulullah kuma matukar wannan mutumin ya shaida cewa ni manzon Allah ne duk mutumin da ya furta kalmar shahada jininsa ya haramta sai annabi ya ce illa bi ihda salatin sai fa in ta dalilin ɗayan uku idan an samu ɗaya daga cikin abubuwa uku ya auku to jininsa yana iya halalta annabi ya ce asayibu zani mutum ne ya taba aure sai aka same shi yayi zina manzon Allah ya ce to shi wannan jininsa yana halarta domin za a jefe shi duk wanda ya taba zawarta ya taba zama bazawari wato ya taba aure sannan aka tabbatar an same shi yana zina shaidu sun tabbata a kansa kuma sharuɗa na karɓar shaida sun cika to wannan mutumin musulunci ya halalta a kashe shi wa nafsu bin nafsi da kuma kisan rai saboda ɗaukan fasa na kisan wani rai mutum ya kashe wani duk wanda ya kashe wani to musulunci ya, ya, ya, ya halalta jininsa tunda ya iya kashe wani to sai a kashe shi shi ma sai annabi ya ce wa tariku lidinihi da kuma mutumin da ya bar addininsa addinin musulunci al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin da jama'ar musulmai suke kai mutum ne musulmi sai ya yi ridda shi wannan mutumin shi ma jininsa ya halalta in ji usman yana tunatar da sahabban nan yace ni fa na ji wannan abu daga bakin manzon Allah annabi yace la yahillu damu imri'in muslimin ya shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin jinin musulmi haram ne sai fa ta dalilin ɗayan ukun nan wallahi jama'a ku lura da kyau ka'aba da kuke gani ba ta kai musulmi daraja ba a wajen Allah in ji abdullahi dan umar maganar kuma tana da asali daga manzon Allah ka'aba ku duba darajar ka'aba amma annabi ya ce wallahi darajar ta bai kai na ran musulmi ɗaya a duniyan nan ba don haka in mutum ya kashe musulmi ya yi ta'ajin da babu wani ta'aji da ya fi shi girma a wannan duniya shi yasa kaji Allah ya yi masa tanadin la'anta da azaba da dawwama a wutar jahannama na usman ya ce na haji manzon Allah ya haɗu wannan magana sai annabi ya ce to ina gaya muku ku sahabbai da kuke nan fa wallahi na rantse da Allah ma zanaitu fi jahiliyyatin wala islamin qabl ni tun ina kafirci kafin in musulunta ban taba zina ba bare kuma zuwan annabi Muhammad da na karɓi musulunci tun da nake har zuwa yau ban taba zina ba bare jini na ya halarta ku lura da wannan magana da sayyidina Usman ya faɗa ma zanaitu fi jahiliyatin wala islamin qattu ban taba yin zina ba a rayuwa na jahiliya bare kuma a rayuwa na musulunci in tambaye ku me ya hana sayyidina Usman yin zina kafin zuwan musulunci saboda tuntuni zina aba ce mara kyau tunaninta Allah ya riga ya sa a cikin kwakwalwan dan adam ba sai an ce ma zina ba kyau ba babu wata kabila a duniya da za ta ce ma tana halatta zina a al'adanta duk kabilar da ka samu wannan to za ka samu wannan ko ita ce mafi lalacin kabila saboda duniya kaf ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah maɗaukaki ya riga ya kyamatar da zina a tunanin mutum na usman ya ce to ni tun a jahiliya ma ban taɓa zina ba bare zuwa manzon Allah kuma har zuwa yau ban taɓa zina ba bare a ce an kama ni da shaida kaga in an same ni na yi zina kuma gashi na taɓa aure jini na ya halarta ko to ban taɓa zinan ba sai ya ce wala a ahabbtu annali bidini badalan munzu hadanillah ya ce kuma wallahi tun da na karɓi addinin musulunci yana gaya masa habbai ban taɓa yin fata tunani ƙauna sha'awa a ce na samu canjin addini da a karɓi addinin musuluncin nan ba tun da na musulunta ban taɓa sha'awar wani addini a duniya ba in ji sayyiduna usman wala ahabbabtu anna li dini badalan ban taba yin sha'awar a ce na samu canjin addini na nan ba mun zu hadani Allahu tunda Allah ya shirye ni bare ayi tunanin na yi ridda ko ina ce sai na yi ridda faɗin manzon Allah da ya ce wa tariku al almufariqu lil jama'a wanda ya bar addinin sa ya rabu da addinin da jama'ar musulmai suke kai ya yi ridda to wannan mutumin jininsa ya halarta to ni sha'awar ma canza musulunci ban taɓa yi ba bari in yi ridda bari jini na ya halatta gare su sannan sayyidina usman ya ce wala qataltu nafsan kuma tunda nake musulmi ban taba kashe musulmi ba a da rigima kan tsakanin musulmai da kafirai ta sha aukuwa wannan ba a littafin sa amma ya ɗauki makami da hannunsa ya kashe musulmi ya ce ban taba yi ba sai ce to abubuwa uku nan da manzon Allah ya faɗa ni dai na tabbatar ban yi su ba amma ba mamaki shaida ta wace ina tambayan ku ku da kuke nan fa bima yaqtuluna ni wa ina dalilin da zai sa wani mutum yayi tunanin kashe ni ku bani amsa in ji sayyiduna usman la hawla wala quwwata illa billah Allah shi kara masa yarda Allah madaukakin sarki yayi nufin zai samu lada zai samu daraja ta shahada idan ko Allah ya yi nufin abu to sai ya shirya sababinsa Allah shi kara masa yarda ba sayyidina Usman ne kadai daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka samu irin wannan kyawu na rayuwa ba a ce tun kafin musuluntansu Allah ya tsare rayukansu wallahi suna da yawa sahabban manzon Allah suna da yawa waɗanda kafin ma bayyanar manzon Allah ba su taba zina ba ba su taba shan giya ba ba su taba yin duk abin da yake na fitsara ba suna da yawa baiwa ce Allah ka shiri rayukanmu a takaice fahimta ta biyu da malamai suka ba mu wancan kalma ta ruhi mai tsarki ma'anar ruhi mai tsarki shine wahayi daga Allah tabaraka wa ta'ala yanda Allah ya faɗa a cikin waccan aya da muka karanta yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da baka san menene qur'ani ba baka san menene imani ba amma sai gashi mun saukar maka mun yi maka wahayin ruhi da ya shafi al'amarin qur'ani wato bi ma'ana an saukar masa da wahayi na qur'ani wato shi ne an saukar masa da ruhi kun ga kenan ruhi ya zama ma'anan wahayi daga Allah akwai wata ayar kuma tana suratun nahali a farkon ma sura da Allah yake tabbatar mana lallai ruhi yana ɗaukan ma'anan wahayi yunazzilul mala'ikata bir ruhi yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة بالروح وأن أفرق سورة النحل آية بيو Allah ya ce yunazzilul mala'ikata bin ruhi yana sassaukar da mala'iku suna zuwa da ruhi, kun ga mai suke zuwa da shi kenan? wahayi a fassarar abdullahi bin abbas masanin ƙur'ani daga sahabban manzon Allah ka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari yunazzilul mala'ikata bir ruhi Allah yana sassaukar da mala'iku suna zuwa da ruhi me suke zuwa da shi kenan suna zuwa da wahayi kenan da Allah ya ce ya karfafa ma annabi Isa da ruhi mai tsarki ana nufin Allah ya karfafa masa da wahayi yunazzilu almala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi Allah yana saukar da mala'iku suna zuwa da wahayi abin da ya shafi al'amari na Allah Allah yana saukar da wahayin nan ya turo mala'iku ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya nufi cikin bayinsa wanda Allah ya nufa zai bashi manzanci sai ya turo masa mala'ika amma duk waɗanda Allah ya turo musu mala'iku to abin da yake gaya musu shine an anziru ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana fattakun lallai fa ba wani abin bauta face ni don haka mutane ku kiyaye ni abin da nake so ku ku kai wa jama'a kenan wato ashe duk annabin da Allah ya bashi wahayi duk annabin da Allah ya zabe shi ya tura shi da manzanci abin da yake umurtansa shine yayi mu mutane wa'azi a yi gargaɗi ga jama'a a tabbatar musu Allah ɗaya ne a ji tsoron Allah a bauta masa in ban da wannan babu wata hikimar saukar da wahayi ga annabawa don haka in ka ji an ce an ba wani annabi wahayi to wahayin nan saƙo ne daga Allah cewa mutane ku bauta min saƙon Allah Allah yana cewa mutane ku bauta min ku kiyaye ni a suratu gafir haka nan Allah ya faɗa da ya gaya mana shine Allah sai ya siffanta mana kansa ya ce rafi'u darajati rafi'u darajati dhul arsh yulqa ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundira yawma talaq Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rafi'u ce shine Allah mai ɗaukakan martabobi kuma wanda yake daga daraja a zul arshi kuma shine mai al'arshi don babu wata halittar da tafi al'arshi babu wata halitta wacce tafi al'arshi girma don haka girmamawa ne ga Allah ka siffanta shi da mallakan al'arshi Allah shine mai al'arshi al'arshin nan ba halittan da tafi shi girma yulkin ruha min amrihi yana wato jeho ruhi wanda ya shafi al'amarinsa ala man ya sha min ibadihi ga wanda ya nufi cikin bayinsa yana jeho ruhi me ruhi wahayi kaga yana kawo wahayi ga wanda ya yi nufi cikin bayinsa ah, manzanni kenan idan Allah ya yi nufin zaka zama manzo to sai ya turo maka wahayi kun ga ashe ar-ruhu shine wahayi amma duk waɗanda Allah yake turo musu wahayi Allah yake liyunzira yawmat talaq duk wanda Allah ya bashi wahayi ya zaɓe shi manzo to ya bashi ne aiki saboda yi wa'azi yayi gargaɗi game da ranar haɗuwa. yawmat talaq ranar haɗuwa me yasa ake kiranta ranar haɗuwa domin ita ce ranar da halittan sama ke haɗuwa da halittan kasa kun ga a yau baka san me ke cikin sama ba ko to a kiyama ka sani domin duk halittan da ke samai za su sauko sannan halittu da ke ƙasa za su fito sai a haɗu shi yasa ake kiranta yawma talaq ranar haɗuwa Allah ya daɗa siffanta mana ita yace me yawmahum ba'dhun la yakfa 'ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawm لله الواحد القهار Allah ya ce yau mahun barizuna ranar da mutane ke bayyana kenan ranar da mutane suke fitowa fili inda akwai inda ka iya buya to dole za ka fito daga wannan lungu a wannan rana yau mahun barizun ranar da su mutane suke bayyana la haula wala quwwata illa billah la yakhfa eh, minhum shay'un babu wani abin da yake buya ga Allah dangane da mutane ranar tonon asiri ranar tashin kiyama Allah ka kyautata makomar mu a wannan rana da Allah ke haɗa halittun sama da na ƙasa da mutane domin abin da ya sa ya turo manzanni kenan a gargaɗe mu game da wannan rana kada ranar ta zo mu yi nadama idan ranar ta zo mutane sun haɗu da halittun sama da na ƙasa wannan lokaci Allah zai yi tambaya limanil mulkul yawma a yau kuma mulki na waye ranar Allah ke wannan tambaya liman mulkul yau al yawm a wannan rana mulki kuma na waye lillahi alwahid alqahhar mulki na Allah ne makadaici mai tilastawa ai اليوم تجزى كل نفس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب اليوم تجزى كل نفس بما كسبت الله yana cewa yau ake saka ma kowane rai abin ya aikata kowane rai kullu nafsin kowane rai za a masa sakayya akan abin da ya aikata a duniya sai Allah ya ce la zulmal yawm yau babu cuta inna Allah sari'ul hisab lalle Allah kuma mai saurin hisabi an ce za a taru a filin hisabi halittan sama da na ƙasa mutane aljanu mala'iku a haɗu a wuri guda kuma za a yi hisabi ga mutane kuma da yawa sai ka rika tunanin to aiko za a daɗe kafin a kawo kanka shine ce inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai saurin hisabi ya san da kowa malamai sun ruwaito hadisai masu yawa dangane da wannan al'amari kuma galibi hadisan suna da rauni daga cikin hadisan da suka inganta shine hadisin abdullahi bin unai wanda sahabin manzon Allah ne hadisin yana cikin littafin al-imam hakim a mujallar na biyu shafi na 438 abdullahi bin unai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ya kolo na ji manzon Allah yana faɗa da kunnuwa na, wannan hadisin ya tabbata abdullahi bin unais ya ce na ji manzon Allah yana faɗa yahshurullahu ibada Allah zai tara bayinsa za a tada mutane a filin hisabi gurlan buhuman a uratan gurlan buhuman za a tada su tsirara za a ta da mutane tun daga kan annabi adam har mutumin ƙarshe duk ɗan adam da Allah ya halicce shi a wannan duniya za a ta da shi kirara a ranar tashin kiyama oratan gurlan kuma kowa ka gani babu kaciya buhuman sai annabi ya ce buhum ko kunna sahabbai ba san menene buhum ba ai suka ce ma buhuman mun san abin da ake ce ma oratan mun san gurlan amma menene buhuman ya rasulullah sai annabi ya ce laisa ma'ahum shay'un ba komai tare da su ko kwabo ba kamata shi da kayan sawa ba bare a samu aljihu ba komai in ji manzon Allah da wani yake rudin ku wai zai ɗebe ku aljihu ya kai ku aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum na farko da za a bashi sutura a ranar kiyama shine annabi ibrahim alaihi salam lura da kyau ah, wannan ya nuna annabi ibrahim ya fi annabi muhammad kenan a ah, zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kyauta ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya nufi manzo Allah ya ce laisa ma'ahum shay'un babu komai tare da su ba su da kuɗi ba ko kobo za a tara su za a tara su a fili guda kai jama'a mu ji tsoron Allah la hawla wala quwwata illa billah yunadihim bi بصوت yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba manzon Allah yake sai Allah ya kira ya yi wata kira da wata murya kun ga Allah yana da murya irin tasa tunda annabi ya tabbatar mana bi sautin in ji manzon Allah Allah zai kira da wata murya murya irin tasa ba mu san yadda take ba abin da yake tabbatar maka ba irin muryar da ka sani bane annabi ya ce yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man karuba wanda yake nesa zai ji maganar Allah kamar wanda yake kusa wato duk wanda yake filin duniya zai ji maganar nan ala haddin sawa babu bambanci kai da kake nesa baka jin baka jin muryar kamar daga nesa kana cewa kai jama'a ku dan matsa mu ji me ake cewa ai ba a son ka ji kenan ko a kiyama ana son kowa ya ji don haka duk inda kake kana jin maganar daidai da kowa a filin hisabi in ji annabi muhammad Allah zai yi magana duk ɗan adam da yake filin hisabi ya ji ya ce anal maliku ni ne sarki in ji Allah mai iko ana dayyanu ni ne mai yin hisabi kowa zai ji wannan sannan sai Allah ya ce la yanbaghi li ahadin min ahli jannati an kula jannata wala li ahadin min ahli nari an kula nara ba zai yiwu wani daga cikin yan aljanna ya tafi aljanna ba ko wani daga cikin yan wuta ya tafi wuta ba ba zai yiwu ba wa inda hu maslimatun matukar akwai ƙwarar da ya taba yi ya taɓa cuta ya yi murdiya ya cuci wani ya ƙware shi to in dai ya taɓa zalunci wannan mutumin aljanna bai tafiya in ma wuta ne bai shiga hatta a kusa min sai na karɓi wannan haƙƙi daga gunsa Allah zai faɗa kuma kowa sai ya ji in ji manzon Allah sai Allah ya ce hatta latsu mata hatta mari guda mari ɗaya in ka taɓa yi sai an yi hisabi kuma ko da tsakaninka da ɗanka ne za a yi tambaya me yasa ka mare shi na za ka yi bayani ko don tarbiyya to mari na tarbiyya haka ake yin sa hmm? kulna sai muka ce wa? inna ma na atillaha gurlan buhuman ya za a yi mu biya ire-iren waɗannan murɗiya da aka yi a duniya baya ga cewa za mu tashi a kiyama eh, ko kaciya ba mu da shi kuma za mu tashi ba mu da komai ƙala sai manzon Allah ya ce bil hasanati wa sayyi'ati da za ku biya waɗannan sakamako ta kyawawa da kuma munana za a kwashi ladanku a biya in ladan sun kare a ɗebo zunubai a jibga muku bayan annabi ya faɗa shine ya karanta ayan nan wadda muka karanta al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al a yau za a saka ma kowane rai abin da ya aikata a wannan rana babu zalunci shine Allah yake cewa inna Allaha sari'ul hisab lalle Allah mai saurin hisabi ne Allah shi kyauta makoma Allah ya ce duk annabin da aka saukar masa da ruhi to ana umurtansa ne ya yi wa'azi ya ja hankalin mutane ya gargaɗe su ya yi gargaɗi gare su game da wannan rana ta kiyama to annabi isa alaihi salam yana cikin su fassara ta biyu kenan kuma wannan ta dace da ayoyin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah fahimta ta uku game da ma'anar ruhi mai tsarki fahimta ta uku kuma ingantacciyar fahimta malaman sunna suka ce Abin da ake nufi da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu Allah ya ƙarfafa ma wa'azin annabi Isa alaihi salam ya turo masa mala'ika jibrilu domin ya tallafa masa ya agaza masa ya taimaka masa ta wajen isar da mu'jizozi yana son ta da mamaci wannan aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya wakilta mala'ika jibrilu ya agaza masa akan wannan wato abinda ake nufi da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu a shi ma kuma yana daga cikin nau'ukan fahimta guda uku din nan da suka inganta akwai misalai da yawa na ayoyin ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah alal misali ta sashin hadisi a suratun nahali aya ta ɗari da biyu Allah ya ce wa iza baddalna ayatan makana ayati baddalna ayatan makana ayati قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين <laughs> آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين kun ga يا أخوي ya so منا cije malamin na akwai hadda la haula wala quwwata wanda Allah ya bashi Qur'ani ya masa babban kyauta yanzu wani zai ɗauka ko duk ya san ayoyin nan wallahi bai sani ba yanda kuke ji haka yake ji sai inda na ga dama in aika shi kuma ina faɗa sai ya kama Allah kai mana baiwa ka ba mu ilimin Qur'ani wa idza baddalna ayatan makana ayatin Allah ya ce in muka canza wata aya a madadin wata aya ta Qur'ani a zamanin Annabi kun san musulunci ba rana ɗaya ya sauka ba Allah ya saukar da shi kaɗan kaɗan bisa la'akari da yanayin rayuwa ta mutane wani hukuncin a yanke a saukar da shi a haramta shi kai tsaye wani hukuncin kuma sai da hikima da kaɗan da kaɗan misali ita zina lokaci guda Allah ya haramta ta saboda kowa ya san ba ta da kyau amma giya ba haramta ta a lokaci guda ba saboda larabawa sun daɗe da sabo da giya gida ɗaɗɗe ne za ka shiga ba za ka ga tuluna daban-daban na giya ba za ka ga randa kamar guda uku a gidan wannan randan ta mai gida ne wannan randan ta yara ce giyan iri-iri in yaro ya yarda ya kurbi randan babansa to ya shiga uku wallahi akwai giyan da sukan ɗauki shekaru kafin su gama haɗata shekaru da yawa ana haɗata don haka larabawa sun saba da giya kafin bayyanar manzon Allah to irin wannan a ce an yanke hukunci na rana guda abin ba zai yiwu ba to sai da hikima a hankali a hankali shine Allah ya ce to idan ya canza wata aya a madadin wata aya in aka canza wani hukunci a madadin wani hukunci ah, sai kafirai suna cewa inna ma anta muftar kai dai Muhammad kai kake kirkiro abubuwan nan kawai anya Allah ne kai ya saukar da Qur'ani inda Allah ne ya saukar da Qur'ani ai ya kamata a ce an saukar da hukuncin kawai haram amma menene kuma jiya haram a eh, halal yau kuma an dan masa kuskure ma gobe kuma an ce haram ne wallahu a'lamu bima yunazzil Allah shi yafi sanin abin da yake saukarwa to caccanza hukuncin nan da Allah yake a zamanin Annabi Muhammad saboda yanayin tarbiyya na mutane yadda Qur'anin Allah bai saukar da shi a rana guda ba ya saukar da shi kaɗan da kaɗan a cikin shekara ashirin da uku saboda ɗan adam bai iya ɗaukan hukunci take don haka Allah yake bin sahabbai da tarbiyya a kawo wannan hukunci yau gobe a ɗan yi masa kwaskwari ma a canza jibi a gyara a ƙara wancan to yin hakan da ake sai kafirai suka ce a ah, inna ma anta muftar kai dai kawai ke abin ka ke kai da kai kaɗai ba wani wanda ya turo maka qur'ani kai ke zama kai tunaninka ka ce eh to yau kaza da kyau gobe kuma ka ce ba kyau sai Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamuna mafi yawan su ba su san hikimar haka din ba bai yiwuwa rana guda ka gyara mutane shi sa Allah yake kwaskwarimar hukunce hukuncensa kafin daga ƙarshe Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum aka cika musulunci daga wannan rana babu ƙari babu rage har tashin kiyama shine yace masa kul ka ce musu nazzalahu ruhul qudusi ka ce musu ba kai ka kirkiro qur'anin nan ba ruhi mai tsarki ne ya saukar da wannan qur'ani min rabbika daga wajen ubangijinka wa ake nufi kenan mala'ika jibrilu nazalahu ruhul qudus min rabbika ruhi mai tsarki ne ya saukar da wannan littafi daga wajen ubangijinka li yusabbita alladhina amanu abin da yasa ku Allah yake saukar da hukunci kadan kadan saboda a tabbatar da imanin waɗanda suka yi imani a tabbatar da zukatunsu akan addini a yi tarbiyyansu wa hudan kuma saboda shi qur'ani ya zama shiriya wa bushra kuma ya zama albishir lil muslimina ga musulmai jiya baka san cewa wanda yayi kaza zai shiga aljanna ba yau kana zuwa gaban annabi sai aka ce to ga wata aya ta sako wanda yayi kaza zai shiga aljanna ina albishira ya same ka sai ka ƙara himma to shi yasa Allah ke saukar da Qur'ani kaɗan kaɗan dan ayi tarbiyya na sahabbai ya zamanto an gina su akan aƙida ingantacciya ga ita wannan aya ta suratul nahl Allah ya tabbatar mana mala'ika Jibril dai shine ruhi mai tsarki qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika kace ruhi mai tsarki shi ya saukar da qur'ani daga wajen ubangijinka kun ga mun samu ayar qur'ani kenan da ta tabbatar da cewa mala'ika shi ake nufi da ruhi mai tsarki kuma wannan yana gwada muku ba annabi isa ɗaya ne Allah ya karfafa masa da ruhi mai tsarki ba annabi muhammad shi ma Allah ya karfafa masa da ruhi mai tsarki din ko Allah ya ce bal nazzalahu ruhul qudus min rabbika qul nazzalahu na'am qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi ruhi mai tsarki shi ya saukar da shi daga wajen ubangijinka ya sauko don gaskiya kaga kenan yadda Allah ya karfafa ma annabi Isa alaihi salam da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu haka na Allah ya karfafa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ma hadisai da yawa misali hadisin da yake sahihul jami'i hadisi na biyar yana cikin al hadisi na uku, hadisin abu umama al-bahili Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ruhal qudusi nafasa fi rawi wata riwaya aka ce fi ru'i anna nafasan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha annabi yake gaya masa habbai yace musu ruhi mai tsarki ya busa min a cikin tunanina ya saka min a cikin tunanina wato ya mun wahayi waye ruhu mai tsarki mala'ika jibrilu annabi yana gaya masa habai su ba sa ganin shi amma shi manzon Allah ya san da zuwan mala'ika jibrilu ya ce musu yanzu nan mala'ika jibrilu ya saka min a cikin raina wato ya kawo min wahayi a cikin zuciyata nake ji Allah ya tabbatar da cewa anna nafsan lan tamuta babu wani rai da zai mutu a duniyan nan hatta tastakmila ajalaha sai ya gama ajalinsa Allah ya saka min wannan wahayi yanzu babu mutumin da zai mutu face ya gama ajalinsa wa tastau'iba ha kuma sai ya gama cinye arzikinsa sai an wayi gari babu loma ɗaya da ya saura masa a duniya kafin Allah ya amshi ransa Yanzun nan mala'ika jibril ya saka min a cikin tunani na sai manzon Allah ya masa habai to fattakullaha to kun ga ga wahayi da ya sauko min ashe kenan mutum bai mutuwa sai ya gama arzikinsa in dai arzikin nan Allah ya rubuta zaka same shi to sai ka same shi kuma bai yiwuwa mutum ya mutu face ajalinsa ya cika sai annabi yake to don haka fattakullaha ku kiyaye Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata ta wajen neman arziki ku kyautata kada ku ɓata wa kanku ta wajen neman arziki wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah kada shi dan ya ribaci waninku jinkirin da aka masa na bai samu arziki ba a duniya ya sa shedan ya sa masa tunani shi zai tafi neman arzikin nan ko da ta sabon Allah kada tunanin ne ya shiga zuciyar ɗayan ku annabi yake gaya masa habbansa domin akwai wanda kan shekaru da yawa bai samu arzikin ba za ka ga wani ya shekara saba'in a duniya yana tafiya daji ya saro ice ya taho ya sayar kafin ya samu abin da zai ci in ka tambaye shi tsawon shekarun da yake shiga daji yana saro icen nan sai ya ce ma mai yiwuwa ya kai shekara arba'in ko hamsin kun ga an daɗe bai samu arzikin ba ko manzon Allah ya ce to dan an daɗe baka samu arziki ba kana ta nema kada ka yarda jinkirin zuwa arziki gunka ya ba wa shaidan kafa da za ka yi tunanin neman arzikin nan ko da ta saban Allah in ji manzon Allah to ya buga ya buga ta halal da ya samu ba sai ce ai gwamma a shiga haram nan ne shaidan ke sa wa mutum tunani ya rika cewa a ah, ai duniyan nan wanda ya ce yau sai ta halal zai rayu ai ko ba zai samu abinci ba shedan ke sa wa mutum irin wannan tunani a ce yau wake cin halal shawar ƙarya ne wallahi har malama to da ka fara jin wannan tunani tabbata daga gun waye daga gun shedan ne in ji manzon Allah wallahi duniya ba ta rabuwa da na kirki ko da ka lalace kar kai tunanin duniya haka na take har abada ba a rasa na kware har tashin kiyama in ji manzon Allah kada shedan ya sa muku irin wannan tunani saboda an daɗe baka samu arziki ba shikenan kuma ka rika tunanin bari ma in nemi arzikin koda ta sabon Allah sai manzon Allah ya ce fa inna Allah ta'ala ku sani don ku shi Allah madaukaki la yubalu la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi in dai ana son a samu abin da ke wajen Allah to ba a samu sai ta yin biyayya gare shi ta sabon Allah ba a samu ka san da yawa akwai waɗanda suke gani yanzu sai an gama da boka kafin a samu duniya sai an hada da boka idan siyasa ce a ɗebo 'yan banga a ba su kulaki su dinga dukan mutane in ba a gama da wannan ba ba za a samu duniya ba manzon Allah ya ce wallahi in dai arzikin Allah kake nema ba za ka samu ta hanyar haram ba sai ka yi masa da'a in ji manzon Allah duk abin da ka samu matukar ba biyayya kai ma Allah ba wannan abin Allah ya baka ne istidraji ta lalace ne kamar sake daga nesa abinda ake cewa Allah baraka wa ta'ala in yayi maka haka nan yayi ma istidraji istidraji ko abinda ake nufi da shi wato shine Allah ya baka bayi sonka ya baka ne saboda ya fahimci zuciyarka dan Allah kan gwada ɗan adam ya ɗauki shekara ko hamsin ma ana gwada shi akan daɗe ana gwada ran dan adam a gwada shi ta sashin addini in ya ci a ce to ainan ya goge bari a koma can gefen a koma wani gefe wani ana gwada shi ta gida wani rigimar tsakanin shi da matarsa ne ya ce wallahi ni kowa ya yi sa'a a garin nan ya samu matan kwarai amma ban da ni a waje ina zaman lafiya in na shiga gida fitina to shi ta inda Allah ke gwada shi kenan kada ka yi tamanin dabara ce wallahi ba dabara ba ne yau da Allah zai zai nufe shi da ya saki wannan matan ya auro wata idan Allah yana so in Allah ya kaddara ya yi nufin zai jarabta shi ta gida sai ya auro kuma wata wadda za ta fi wacce rigima idan an gwada ka ta sashin iyali aka samu kana da haƙuri sai a gwada ka kuma ta sashin abinci ka wuni baka samu cefane ba ta anya ko ba za a yi rigima ba a garin nan to wani Allah yakan gwada shi tsawon shekara hamsin shekara hamsin idan aka ga zuciyar tana nan dai har yanzu da yarda da hukuncin Allah sai a ƙara gwada shi ta wani sashi to idan wannan mutumi ya gaza bai iya juriya ba ya ga cewa shi bai iya haƙuri da cin jarabawar Allah da Allah ya ɗora mai talauci sai yana ganin ba a ƙaunarsa ne akwai wanda har igiya yake ɗauka ya tafi ɗaki ya rataye kansa shi duniya gaba ɗaya ba a son shi da ya yi tunani a garin da zai kirga aƙalla mutum ɗari waɗanda suka fi shi tsanancin hali halinsa ya fi nasu kyau to shi wannan mutumin idan Allah ya tabbatar da zuciyarsa baya ƙaunar ya samu lahira shine sai a ce to da mun gwada shi mun fahimci duniyar yake so ku ba shi duniya in ji Allah shine sai a sako duniyar ya tafi gomboka boka ya samu ya tara yan banga sun je sun yi duka ya ci siyasa haka dai sai ai ta tura mar yana ganin ai shi dan gata ne a wajen Allah bai san istidraji bane a kiyama ba shi da rabo banda azabar Allah Allah shi kare mu manzon Allah ya ce inna rizqa la yatlubul abda aksara mimma yatlubuhu ajaluhu manzon Allah ya ce wallahi arziki ya fi neman bawa akan ajalinsa annabi ya ce da kun sani da ma ku nemi arzikin ba in ku Allah ya rubuta za ka yi arziki to wallahi ba ka mutuwa sai ka yi arzikin nan manzon Allah ya ce abu biyu din nan da ajali da arziki ajali ya fi saurin neman bawa akan arziki ai arziki kai ya fi saurin neman bawa akan ajalinsa don bai ajali ya samu mutum alhali akwai sauran abinci da Allah ya rubuta ma wannan mutumin ka duba sahiha hadisi na ɗari tara da da hamsin biyu don haka mala'ika jibrilu shine ake nufi da ruhi mai tsarki kamar kuma yadda Allah ya faɗa a suratu shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin إنه لتنزيل رب العالمين نزل به نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الله يتي وإنه لتنزيل رب العالمين للي شي قرآني سوكر وان وبنجي تالكيني nazala bihir ruhul amin wa ya sauko da qur'ani ruhu amintacce shine mala'ika jibrilu kun ga Allah ya bashi suna ruhul amin bi ma'ana ruhul kudus kamar yadda ya faɗa a waccan aya ta suratu suratu nahli qul nazalahu ruhul qudus min rabbika a can Allah ya kira mala'ika jibrilu da cewa ruhi mai tsarki a wannan aya kuma ta suratu shu'ara Allah ya kira shi da cewa ruhu amintacce saboda Allah ya amince da shi shi yasa yake bashi sako ya kawo manzanninsa wa innahu tanzilu rabbil alamin kuma lalle shi qur'ani saukarwan ubangijin talikai ne nazala bihi ruhul amin ruhu amintacce sauko da qur'ani ala qalbika ya saukar da shi akan zuciyarka litakuna minal munzirin don ka zan cikin masu gargadi daga cikin abin da yake karfafa muku cewa ruhu mai tsarki da ake magana shine mala'ika jibrilu shine tarihin hassan bin sabit Hassanu bin Sabit sahabin annabi sallallahu alaihi yana cikin fitattun mawaka na musulmai a zamanin manzon Allah Hassanu bin Sabit mawaƙi ne amma ba waƙa irin wadda ka ɗauka ba ta kalangu da gula waƙe na baka magana ta hikima a zamanin manzon Allah akwai mawaƙa. to yana cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka yi fice ta sashin waka yana da basira da hikima na tsara waka hadisinsa yana sahihul bukhari hadisi na 443 da sahihu muslim hadisi na 2485 wanda musamman annabi Muhammad ya yi masa addu'a musamman annabi ya yi wa Hassan bin Sabit addu'a yake ce masa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa ma wannan sahabin nawa da ruhi mai tsarki kaga yadda aka karfafa wa annabi Isa da ruhi mai tsarki eh, mai tsarki manzon Allah yake ma Hassan bin Sabit addu'a Allah ka karfafa masa da ruhi mai tsarki wannan yana gwada maka cewa ashe eh, siffanta ruhi mai tsarki ga annabi Isa ba khususiya bace gare shi tun daga sahabin manzon Allah ma ya samu jihadi iri-iri ne a zamanin sahabban manzon Allah an samu gwanayen yaki iri-iri wasu da dukiyansu suke jihadi a zamanin manzon Allah wasu da jikunansu wasu sun yi fice ta wajen fada akan sawayensu wasu kuma sun yi fice ta wajen fada akan dabbobi sahabban manzon Allah bataliya daban-daban ne kowa da irin ƙwarewarsa to akwai kuma waɗanda da harshe suke yaƙi a zamanin manzon Allah da harshe ta waƙa suke yaƙi yaƙin suke nan ba wai a ɗau takobi ba daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai abdullahi bin rawaha Allah shi kara masa yarda ga tufailu bin amrin addausi ka'ab bin malik da kuma hassanu bin sabit waɗannan duk mawaƙa ne na sahabban manzon Allah a sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da tis'in na na aisha ta ba da labarin hassanu bin sabit ta ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ƙurishawa suna zagin manzon Allah kamar kowane zamani kafirai sukan yi ƙoƙari su ɓata addini har ma sukan yi amfani ta waƙe waƙensu ko to a zamanin manzon Allah kafirai suna da mawaƙa waɗanda suka shirya waƙa na aibanta annabi Muhammad suna zagin manzon Allah shine sai manzon Allah ya tara sahabbansa ya ce musu uhujo quraishan qurayshawa sun tara mawakansu suna ta ɓata ni ina son kuma ku aibanta ƙurishawa ɗin don yanzu yaƙin ya koma tsakaninmu da su ta harshe ake yin sa su shirya waƙa su ɓata mu to ina son ku tsara waka ku bata su kuma kun ga kenan ana yaki da kafiri ta irin salon da ya zo wa musulmi sai manzon Allah ya ce fa innahu ashaddu alaiha min rash'in bin nabal qurayshawa da kuke gani da za ku aibanta su da harshe wannan yakin da za ku yi da su zafin da zai musu ya fi a ce kifiya ce aka watsa musu kuma manzon Allah ya faɗi gaskiya domin larabawa ba abin da suka tsana irin kai shirya waka mai tsari ka aibanta mutum domin wannan waka ba zai bata ba har karshen tarihi to gwamma a ce ka kashe wannan mutumin ne don in ka masa waka to wannan wakan fa ya zauna kenan a tunanin mutane ya kafu tarihi ya tabbata saboda haka manzon Allah ya ce su Qurayshawa illar da waka take musu ta fi illar da wato kifiya ke yi in an watsa ba ma in an harba ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa habbai aka turo masa abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha faƙala lokacin da ya tashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in ji aisha hadisin yana sahihu muslim sai manzon Allah ya ce ina son in ji ah, ina son ku gwada waƙar taku a gabana tukuna a masallacin manzon Allah fa ake gwada waƙa wannan salo ne na yaƙi na daban Abdullahi bin Rawaha ya miƙe annabi ya ce uhjuhum ka aibanta su in ji ta waƙanka fahajahum ya rera waƙa na ɓatanci ga ƙuraishawa sai da ya gama falam yarda annabi bai gamsu ba waƙar ba ta yi tasiri ba manzon Allah yana so ya ji waƙa mai ƙarfi wanda zai ɓata ƙurayshawa kafin a fita a je a kare su da wannan waƙa farsala ila ka'ab bin malik sai manzon Allah ya aika ma ka'ab bin malik ya taho da ka'ab bin malik ya tashi ya shirya waƙarsa ya gabatar da ita a gaban manzon Allah shi ma dai waƙar tasa manzon Allah bai gamsu da ita ba sannan sahabbai suka aika ma Hassan bin Sabit ana zazzaune manzon Allah dai yana jira a samu wanda zai shirya waƙa mai ƙarfi da za a harba ta ga ƙurashawa mutanen makka sai ga hassan bin sabir ya shigo ai da hangen hassan bin sabir ya shigo masallacin sai manzon Allah ya ce kad ana lakum an tursilu ila hadha al-asad abaribi bi zanabihi sai yanzu lokaci yayi da za ku aika mu wannan zakin wanda yake bugu da bindinsa sai yanzu za ku aika mar kun je da manzon Allah yake kira rashi ya yace tuntuni kuna bata mana lokaci sai yanzu ai da jin haka shi kuma sai hankalinsa ya tashi sai da ya zo kusa da manzon Allah sun ma'adala a lisanahu sannan sai ya ciro sa ya miƙa wa annabi ya fito da harshen ya kada harshen ya kada harshen faja Allah ya harrikuhu fa qala sai ya ce wallahi wallazi ba asaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la afriyanahum bi lisani faryal ajim kaga harshen nan da na kada maka ya rasulullah ce wallahi zan feɗe su da wannan harshe yadda ake fiɗan fata wato ya ji kirarin manzon Allah faƙala rasulullah sai manzon Allah ya gamsu manzon Allah ya ce la ta to kar yi sauri dakata kar ka ce komi tukuna ka san cewa daga maka nake nima ko saboda shi Hassan bin Sabit mutumin Madina ne asali shi ko manzon Allah mutumin makka ne ƙurishawan nan kuma mutanen makka ne sannan annabi yana neman wanda zai shirya waka don ya ɓata mutanen makka da ya zo ya cire harshensa ya kaɗa ya ce to wallahi zan fi su yadda ake da dabba maza Allah ya ce to dakata ni ma fa mutumin makka ne kafin ka ce komi kaga ga abubakar nan zaune fa inna ababakarin a'lamu quraishan bi ansabiha ka je kai da abubakar kuje je ya gaya maka gidan arnewa ne eh, ga yadda ki asalinsa yadda ya haɗu da ni ga inda muka rabu don kada na abubakar ya fi kowa sanin asalin larabawa wa inna li fihim nasaban kuma ka san ni mutumin makka ne ko yace na sani ina da asali da mutanen makka yace to hatta eh, yukhlisa laka nasabi ka je abubakar ya tsame maka asali na ya ware ka wuri guda ka sani da kakan arnewa ne na kaza ne muka haɗu eh, a'a wane ba mu haɗu da shi ba ma ta dangantaka da sauransu fa a tawo zai ce to abubakar zo mu tafi shi a shirye yake amma dai kafin yayi wakar ya kamata a bashi guide guideline shine da suka tafi sai da abubakar ya tsara masa kahiran maka kaf ya gaya musu don babu wani mutum eh, a cikin sahabban manzon Allah wanda ya fi sanin tarihi irin sayyidina abubakar ya san gidan kowa ya san tarihin su zai baka labarin kakanni kamar mutum ashirin ko talatin na mutum ai kakanka na kaza ga tarihinsa shi ma kaza sai na abubakar ya san wannan Allah ya bashi basira bayan ya gama tace tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya taho ya zo ya samu manzon Allah qala sai ya ce wa annabi ya rasulullah kad lakhasa li nasabaka aina ta tafi gun sayyidina abubakar ya ware min asalin ka tsaf ya keɓe min shi wuri guda wallazi ba saka bil haqqi na rantse ma da wanda ya aike ka da addinin gaskiya kar ka damu dan zan aibanta mutanen makka la asullannaka minhum kama tusallu sha'aratu min al ajini zan zare ka daga cikin mutanen maka ɗin na yadda ake zare gashi in aka same shi a cikin kulle kasa a ce ga gashi a cikin kura in ka kama ka zare kawai ko yace yadda ake zare gashi daga kulli to haka zan zare ka daga mutanen makka babu matsala ba abin da zai shafe ka Aisha ta ce nana Aisha fa matar manzon Allah take bada wannan labari ta ce musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo mimbari aka ajiye wa Hassan bin Sabit ya hauka ya zauna a masallacin manzon Allah yaqumu alaihi qa'iman yahju alladhina kanu yahjuna rasulullah yana aibanta waɗanda suke ɓata manzon Allah har ma ta bada labarin misalin baitocin da ya rera hajauta muhammadan fa anhu wa inda Allah fi zakal u hajauta muhammadan barran taqiyan rasulullahi shimatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li muhammadin minkum wiqa'u سكلت بنيتي إن لم تروها يثير النقع من كنفي كدائل يبارين الأئنة مصعدات على أكتافها الأصل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإن أعرضوا أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لضراب يوم يؤز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت أبدا يقول الحق ليس به خفاء wa ya Allahu wa qala Allahu yassartu jundan humul ansaru urdatuha liqa'u lana fi kulli yawmin min ma'adin sibabun aw qitalun aw ihja'u faman yahju rasulallahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kifa'u wannan misali ne na baitocin da Hassan bin Thabit ya rera Aisha ta bada labari hadisin yana sahihu Muslim wanda a ƙarshen sa yake cewa fa man yahdu rasulullahi minkum wanda duk ya aibanta manzon Allah cikin ku wa yamdahu huwa yansuruhu sawa'u wato yi ma'ana duk wanda zai aibanta manzon Allah to da kai kuma wanda zai yabi manzon Allah akwai wanda zai taimake shi akwai wanda zai kare shi sai yake cewa in za a kwatanta tsakanin mawakan ku da mawakan mu mu musulmai eh, ba zai ba zai zo daidai ba yace wa jibrilu rasulullahi fina manzon Allah wato dan sakon Allah mala'ika Jibrilu fa yana cikin mu in ana kwatanta mawakan ku da mawakan mu ne kaga a ƙarshen waƙan ba sai da yayi kansa <laughs> yake cewa in ana kwatanta mawakan ku kafirai da mawakan musulmai yace to kamar eh, kuna cewa ne eh, za ku yi karo bi ma'ana da waɗanda cikinsu akwai mala'ikan Allah domin mu ta mawakan mu akwai fa wanda ruhul qudus yake karfafa masa ce laisa lahu kifa'u don haka bai da sa'a bai da abokin karawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana sauraro Hassan bin Sabit ya rere baitoci na kare annabi na aibanta mutanen Makka misalai daban-daban faqalat Aisha a wannan lokaci Aisha fa tana cikin ɗakinta kun san ɗakin Aisha yana jikin masallacin manzon Allah amma tana jin duk abin da ke aukuwa ta ce samitu rasulullahi ya kulu sai na ji manzon Allah yana cewa hajahum hassan fashafa washtafa a cikin masallacin bayan hassan bin sabit ya gama rayar baitocin manzon Allah ya ji sai ce lallai hassan bin sabit ya aibanta mutanen makka fashafa sai ya warkar washtafa shi ma kuma ya warke saboda duk wanda ya waka mai kyau kaga ya samu warkewa abin nan dan waka za ta kafu ta yi tarihi a wannan lokaci da Hassan bin Sabit ya gama baitocin ka duba sahihul bukhari gurare kamar guda hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yake cewa Allahumma ayyid Hassan bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa mu Hassan bin Sabit da ruhi mai tsarki kama na faha annabihi kamar yadda Hassan bin Sabit ya kare manzonsa to ya Allah kuma ka taimaka masa da ruhi mai tsarki kun ga shi ma ya samu taimakon Allah kenan na ruhi mai tsarki kamar yadda Allah ya taimakawa annabi Isa alaihi salam ah, wanda Hassan bin Sabit din nan yayi tsawon rai malaman tarihi sun ce kafin ya musulunta sa 60 yana da shekara 60 kafin ya musulunta sannan bayan ya musulunta kuma yayi wasu shekara 60 ta haka shekara 120 yayi a duniya ka duba al-isaba fi tamizi sahaba labari na 1700 a zamanin sayyidina Umar wata rana sa'id bin musayib ya bada labarin nan na umar ya zo wucewa sai ya ji hassan bin sabit kan mimbarin annabi yana ta rera waƙoƙi zamanin na umar kun ga bayan rasuwar manzon Allah bayan rasuwar na abubakar lokacin umar yake halifa sai kawai ya ji hassan bin sabit yana rera wakoki a cikin masallaci falahaba ilaihi sai ya dalle ko masallacin ya masa ishara kai kai shuru mana masallacin manzon Allah kake waka فقال sai ya ce masa kuntu an shudu fihi wa fihi man huwa khairun minka tun da ina waka a masallacin nan kuma wanda ya fika yana zaune yana ji ba za ka ni ba da ya faɗa haka shine sun maltafata ila abu hurairah sai ya juya ya dubi abu hurairah abu hurairah yana zaune fa yana jin waƙoƙin shi a wannan lokacin ya ce masa an shudukallah ina haɗa ka da Allah kai abu huraira asami ita nabi ya ƙul shin ka tuna zamanin da annabi ya kira ni na rera waƙoƙi a kan mimbarin nan bayan na gama waƙoƙin nan annabi yake cewa ajib anni ka kare ni ka rera waƙoƙi don kariya gare ni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus yake cewa Allah ka taimaka masa da ruhi mai tsarki ka ji wannan ko baka ji ba sai Abu huraira ya ce Allahumma na'am wallahi ina gun naji ya ce to ba mutumin da zai hana ni shirya waka a masallacin manzon Allah Allah shi kara musu yarda so a takaice ruhi mai tsarki da Allah ya taimaka wa annabi Isa alaihi salam da shi shine mala'ika Jibril kuma wannan fassara ita ce mafi rinjaye ita ce mafi karfi ita ce wadda ibnu jarir at-tabari ya dauka da ibnu kasir in ka duba tafsirin sa da malamai cikin na zamani kamar su Muhammad bin Salih al-Usaimin duk sun ɗauki wannan akan cewa mafi inganci kuma mafi rinjaye daga cikin fahimta uku nan da aka yi game da ma'anar ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril wato Allah ya taimaka wa annabi isa alaihi salam da mala'ika jibril bari mu ƙara aya guda sai mu dakata a suratul baqara aya ta 84 aya aya 88 aya ta gaban wannan wa qalu qulubuna qulub بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون kun ga Allah ya ce mana ya tura wa banu Isra'ila annabi Musa sun ki karɓansa ga littafin attaura bai wadatar da su ba aka turo annabawa su wadatar da su ba aka turo annabi Isa alaihi salam aka ma karfafawa wa'azinsa da mu'ujizozi ya tada mamaci ya warkar da mara lafiya Allah ya taimaka masa da mala'ika Jibrilu a wa'azinsa amma wannan duk bai sa Yahudawa sun yadda ba wa kalu a ƙarshe da annabi Muhammad ya yi musu wa'azi Yahudawan zamaninsa sai suka ce kulubuna gulfun mu fa zukatanmu a kulle suke da manzon Allah ya dinga musu wa'azi suka ce kai Muhammadu ji da kyau mu fa zukatanmu a kulle suke ka duba tafsirin Ibn Jarir mujallal na biyu shafi na 131 Abdullah ibn Abbas ya ce ai mamlu'a ilman mu mu duk wani bayahude da ka gani a yanzu zuciyarsa tana cike da ilimi la nahtaju ila ilmi muhammadin wala ghairihi ba ma bukatan ilimin muhammadu ba ma bukatan ilimin kowa ba ma bukatan komi addinin mu ya cika mu an rufe kar kai ma sha'awan saka wani abu a ciki suke gaya wa manzon Allah kaga an zo karshen magana shine sai Allah ya ce abu su faɗi maganar daidai ba bal la'anahumullah ya kamata da sai su ce maka ne Allah ya tsine musu don wanda Allah ya tsine wa shine wanda zuciyarsa ta kulle in ba haka ba zuciya ba ta wadatuwa da alheri har mutuwa ah, Allah ya ce Allah ya la'ance su ne wato gaskiyar magana ita ce Allah ya la'ance su ne fa qalilan ma yu'minu don haka yasa kadan ne ke musulunta kadan ne kadai ake samu suke musulunta irin wannan aya tana suratul nisa aya ta 155 da suka ce Allah yake fa bima naqdihim mithaqahum bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna بل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سورة النساء الله يتي فبما نقضهم ميثاقهم سبو ده يوم ورور القورون ده سكا يتي وكفرهم بآيات الله ده كافر تيما آيوين الله ده سكا دنغي وقتلهم الأنبياء ده كما كش النباوة ده سكا رقي بغير حق باتار ده ون حكي با wa qaulihim da kuma cewa da suka yi yanzu suka cewa annabi Muhammad na gulhun zukatanmu a kulle suke sai Allah ya ce bal ba Allahu alaiha Allah ya yi murfi ne ya toshe ya buga hatimi ya rufe da kufrihim da ta dalilin kafircin su sai ya ce fala yu'minuna illa qalila don haka yahudawa ba za su yi imani ba face kadan ah, suna musulunta amma kaɗan yanda Allah ya faɗa saboda Allah ya riga ya la'ance su ya nisantar da su daga rahamarsa Allah shi kare mu za mu dakata haka mu duba wasu a tambayoyi to kafin karanta duk wata tambaya a ina son mana yar matashiya jiya wani ya tambaya akan mace wai mutum zai sallah da matarsa ko wa zai yi ikama to na manta ban bashi amsa ba shi ya kamata ya yi ikama sai kuma mu yi la'akari abin da ya sa duk maganar da na nake ce muku a duba littafi kaza shafi kaza saboda zai taimaka maka in ka duba din za ka samu bayani fiye da wadda na faɗa kuma duk mutumin da ya min tambaya na bashi amsa na kan yi ƙoƙarin ce ya duba littafi kaza saboda in ya duba wannan littafin zai ga hujjata da na dogara da ita a wannan littafin sannan ba duk tambaya ba ce za ka gamsar da mutane da ta a cikin takaitaccen lokaci wata tambayar in an maka tana buƙatar muhadara lecture to shi yasa sai in ce ka duba littafi kaza wato in short kalmar da na faɗa maka din nan kaɗan ne na abin da yake cikin wannan littafin da za ka duba wannan littafin za ka ga duk hujjoji na a ciki kuma har in na ce maka duba littafi kaza to na gamsu da wannan littafin ne kuma amsar da na bayar ita na dogara da ita littafin da na gaya maka duba hujja na kenan abin nufi ka je ka duba wannan littafin in ka duba ka karanta kai baka gamsu ba shi kenan. la ikraha fi dini amma dai na gaya ma inda na dogara ko kana da daman ka je kai kuma ka dauko kari ka dogara da naka hujja amma kada mutum ya yi tamanin zai iya tilasta ni in yi wani bayanin da ban yi nufinsa ba tunda na ba da amsa sai na ce ku duba littafi kaza je ka duba littafi in ka duba ga ka gamsu falillahi alhamd in baka gamsu ba sai ka dogara da abin da kai ya baka ah, ban yin tunanin cewa kun kira eh, ko na zo nan don in yi tafsiri saboda in faɗa muku abin da kuka sani ne ba sharadi bane zama duk abin da zan faɗa ka san shi ba mamaki in faɗa abin da kai baka sani ba sannan kuma ba sharadi bane duk abin da zan faɗa ya zama ka yarda da shi ta yiwu in faɗa abin da kai baka yarda da shi ba da fatan ku gane saboda ilimin mu daban-daban ne ta yiwu ka fi ni ta yiwu na fi ka ta yiwu binciken ka ya fi nawa ta yiwu nawa ya fi naka amma saboda cimma matsaya guda in na ba da amsa sai in ce duba littafi kaza shafi kaza kaga akalla dai na maka ishara da inda na dogara da za ka taimaka sai ka koma wannan littafin ka je ka duba wannan magana ka karanta in dai ka karanta da kyakkyawar zuciya ba mamaki ka yi fahimta irin wadda na yi a idan kuwa ya zama fahimtar ka ta zama daban da tawa to kana da dama ka rike fahimtar da ka ta dace a musulunci ba addini ne da ake tilasta mutum ya ga wani ra'ayi guda ba da fatan ku gane da haka amma ina iya kokari na abinda duk zan faɗa amsar da zan bayar ina iya kokari na in ga cewa na baku shi tsakani da Allah ba da son zuciya ko don kuntata mu wani mutum ko wani tashi ba don haka yasa idan ma tambaya ga cewa akwai alamar gugar zana ake yi ba na makaranta ta ko kuwa tambayar amsanta zai iya eh, zai iya jawo min damuwa saboda in na bada amsa a takaice na ce a duba littafi kaza wani zai sake biyo ni da kuma bita da kulli kamar yadda wasu ke yi ah, in na ce a duba littafi kaza ba zai je duba littafi kaza ba zai ce min kai tambayar da kai ta ta da hankali wani ya kawo min takarda har gida jiya ah, yau kai tambayar da na amsa jiya ta ta da hankali in zo in ƙara bayani ba bayanin da zan ƙara duk abin da na faɗa muku na ce duba littafi kaza je ka duba a man has, eh, a has two wives tambayar mu ta farko kenan <laughs> yau boko ne He has a problem with the first wife and he travels. So he makes a, a phone call to the house and uh, the second wife pick up the phone. When he asks, is that my first wife? She said, yes. And he said, go to your family. I have divorced you three times. She thrice. In this case, does this divorce goes to the first wife or the second wife who picked the phone Eh, a na innamal a'malu in maka amsa yana ma arba'un hadis kana ta wahal da kanka waye ni yanzu saka the first wife yayi nufi wato matarsa ta farko yayi nufin zai saka sa kenan to sa kuma ake dubawa ba niyyarta ba a sannan dan tayi ganganci ta ce eh matanka na fari ne wannan dubbe sa da ya saki ya tabbata kanta wannan ƙarya ta laifin ƙarya kuma daban ne shi yake saki ba mata ke saki ba shi ko wanda ya nufin zai saka matarsa ta fari ya kuma faɗa ko saboda haka bayyuwa a ce dukkansu sun saku sannan kuma bayyuwa ka ce na biyun mata saku abin nan eh, eh, dukkansu sun saku ko kuma na biyun ce ta saku banda ta farko wanda ya yi niyya zai saka ita ce ta saku ka duba fatawar lajina mujallad na 20 shafi na 198 kaga da nace ka duba in ka je ka duba zaka ga ma bayanin da yafi wadda na faɗa insha Allah to maimakon ka ka sake biyo ni da tambaya dan me zan ce da sai ka je ka duba abin da nake nufi kenan da fatan a gane wannan ko yace menene hukuncin ubangiji dangane da ɗaukan bashin banki domin a wannan gwamnatin tamu ta kasan nan sai da ana sai da mana gidaje wadda ba mu da kuɗin kuma ta ce mu ɗauki bashi a banki mu biya eh, eh, eh, Eh, banki kuma eh, akwai biya za a biya ruwan eh, za a biya za a biya ruwa shine yace mu biya ina hukunci to haramun ne karban bashin banki ku duba al-muntaka mujallal na uku shafi na 264 tunda na ce haram ne sai ka je ka duba tukuna karka jadali abin da nake nufi ina fata kuna ganewa don na ga kamar sai na yi ta matashiya ina ba da kowane amsa kenan wannan ko yace In Surah Al-Baqarah, verse 187, it said that strictly observe the fast till nightfall. Isn't okay. Does it mean in the night we will be breaking our fasting? Please give me the position or this verse in which or the verse in which the time of breaking fast as I don't understand what this question means. Uh, maybe I, uh, uh, uh, he should write it again wannan kuma ya ce ina matsayin wanda Allah ya karbi rayuwarsa wanda bai karbi musulunci ba kuma amma aka sallace shi sallar gawa ta hanyar musulunci wanda na suka yi sallar na sun yi laifi kuma sallar ba ta amfane shi ba saboda duk mutumin da ya mutu kafiri addu'a ba ta amfana da shi sallar gawa kuma addu'a ce wannan ce ina son kamin cikakken bayani akan yahudanci da kuma kiristaniti saboda kowannansu an saukar masa da littafi ai abinda muke yi kenan suratul baqara ka bi mu a hankali zaka ji bambanci tsakanin kiristaniti da yahudanci wannan kuma yace yaya matsayin aikin gwamnati na mata masu aure a musulunci musamman bangaren administration to wannan ma tambaya ce da take bukatar muhadara sosai domin akwai aikin da yake dacewa mace musulma ta yi Eh, sai dai a takaice ina iya faɗin wata kalma gajeruwa wadda za ta wadatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baituha khairul laha ɗakin mace ya fi mata kafin a yi muhadaran kenan wannan kuma ya ce mala yaya magana wadda ya ce durƙusawa al'ada ce amma ba tare da niyyar bauta ba ce idan mutum ya durƙusa wani ba tare da ya yi niyyar bauta ba ai babu laifi eh, wato tunda innamal a'malu niyyati kenan ko to haka ne amma kuma ka duba ibnu majah hadisi na 3702 annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ahaduna yalqa sadiqahu ayan hani lahu mutum ne ya hadu da abokin shi shin ya sunkuya masa qala la manzo Allah yake a'a ba a maganar niyya aikin kawai ya gwada niyyar duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallal na farko shafi na 372 bai yiwuwa ka yi haram ka ce wai kana da kyakkyawan niyya misali mutum ne ya ɗauki giya sai ya sha ice niyyarsa yana shan ruwa shi nan wato ruwa ne ko